الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى قوديا bisa wannan darasi na alkur'ani da ya dawo da mu lafiya muna roƙon Allah ya karbi ibadarmu Allah ka karbi addu'o'inmu da tilawarmu da sauran abubuwa da duk muke cikin wannan wata yau uku ne ga watan Ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1440 har yanzu muna kan aya ta 96 saboda larurar ya kamata mu dan ci gaba za mu shiga amma gaskiya ba mu kare a kan harkar al'imanu bilkadar ba mu gare ta ba amma ina ga saboda watakila za mu iya tsallakawa dama muna son mu ba da samaratul imanu bilkadar ma'ana wani abu za ka girba in har imani da kaddara suka shiga zuciyarka suka zauna akwai sakamako wanda malamai suka ce za ka girba to kun san abin da muka kirga jiya fa'ida ce samaratu daban fa'ida daban wato 'ya'yan abin da ka shuka su ne za su fito su ne kuma mu karanta su ba in kun ce mu wuce sai mu wuce in kuma kuna son sai mun kare sasu to za mu kare karatun yau akan kenan lafazin Amin, mu karisa to shi kenan tunda an yarda mun yanzu sai mu karisa din kafin mu karisa ko mu shiga akwai tambayoyin wasu bayan allah da ya kamata mu amsa wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce tambaya ta ita ce ya mutum ya bi liman ina ganin shi ne abinda yake so ya bi liman sallar isha'i da tarawi amma ban yi shafa'i da wuturi ba saboda ina son tashi da daddare domin yin wato ƙiyamun laili tumanin hakan yayi kuma ya halatta na yi tahajjud bayan na yi wato tarawihi to ai tarawihin ita ma tahajjud ne mutane suna daukan sai an fita wancan shi ne tahajjud abinda ake cewa ƙur'ani ke cewa wa minan laili fatahajjad bihi na nafilatan Raka a goma da kai na tarawihi ba da rana ba ne, da daddare ne kuma ubangiji cewa duk sallar da za ka yi ta dare bayan farilla to tahajjud ce saboda ka tahajjudi kai shi yasa ba za ka ga wasu masallatan idan sun yi sallar isha goma karshe ya kama in suka yi sallar isha sai su fita su tafi abu saboda suna tsammanin za su dawo tahajjudin da daddare saboda goma karshe suna son su rinka yi cikin wancan tsakiyar dare din amma tarawihi ta tahajjud duk ba'ana ɗaya ne kuma ita ce qiyamul layl duk abu ɗaya ne mutane ne kawai sunayen ne suka musu yawa saboda sallar tana da shahara shi yasa galibi in mutum ya shahara zaka samu yana da sunaye ba ɗaya ba in ka ga sunanka ya zama ɗaya to yawanci kamar baka shahara bane sosai in ka shahara sai a ce sunayenka kaza ne ko ana cewa malam ibrahim sai a ce aminu sai a ce daurawa ko akwai wani kuma ana ce masa adamu sai a ce muhammad sai a ce da koro <laughs> to duk wanda ka faɗa sunansa ne kawai mutane ba za su yi abin nan ba so haka ita wannan sallar in an ce mata tarawihi shikenan in an ce mata kiyamun laini in an ce mata hajji duk ita ce ina fata an fahimta kiyamun laini saboda ka tashi da daddare ka tsaya shi sa aka bata wannan suna tarawihi ana yi kiranta da tarawihi saboda in an sallaci a biyu sai liman ya dan zauna da mutane ya dan huta wannan ita ce raha daga raha ce kalmar tarawihi sun an yi raka a hudu sai liman ya dan ba mutane shan iska sai kowa dan kurduruwa a dan yi shiru haka kusa dan sai a tashi kuma a sake dorawa in an sake wasu hudu takwas to shi kenan sai a sake dan hutawa to sai a tashi sai a kawo biyu su zama goma ko a dora wuturi daya ko kuma a dora shafa'i da wuturi raka sha uku kenan wannan ita ce da annabi yake baya karawa to amma shi tambayar mai tambaya an yi tarawihi da shi bai yi shafa'i da wuturi ba sai ya fita saboda yana jin zai yi kiyamun laili yanzu wannan ita kamar ba kiyamun laili ba ne to ya yi kiyamun laili kuma saboda yana jin zai yi tahajjud yanzu ita ma wannan tahajjud ce wanda ka yi na fata an fahimta amma babu laifi in ka kana son ka ƙara sallah da daddare kai. sai dai wani hadisi da yake kwadaita maka wajen gara basa shine zamu gaya maka don ka dauki mataki duk mutumin da ya zo sallar tarawihi tare da liman bai fita ba sai da aka yi wutiri limamin sai ya fita shi ma ya fita to kullun wannan tare da liman za a ba shi ladan umra to kaga yanzu saboda baka yi wutirin ba ba za ka samu ladan umra ba saboda haka muna baka shawara ka tsaya har yi shafa'i da wuturi da kai sannan liman ya fita kai ba sai ka fita ka samu ladan umra to sai ka dawo kan matsalarka kuma za ka yi wata sallar da daddare ko ba za ka yi ba tunan kuma sai mu koma wajen manzo Allah sai ya gaya maka abin da za ka yi har yanzu yawa idan mun koma wajen manzo Allah gashi yayi shafa'i a yayi tarawih yayi shafa'i yayi wuturi ya samu ladan umra kuma ya rasulullah yana son ya ƙara sallah da daddare to sai manzo Allah ya ce kai sallolin ka bibiyu kai sallama kar ka maimaita wutiri me ya rage maka babu shikenan sai ka je kai tai ina jin dai an gane ko sannan sai da cewa a wani lokaci ya kamata na tashi domin yin kiyamun layi to wannan ma mun riga mun amsa daga fara salatu tarawih ka fara kiyamun layi duk lokacin da ka tsaya da daddare kai wata sallar kiyamun laili ake kiranta amma idan kana son mafi lokacin da annabi ya fi tashi shine sulusul akhir sulusin dare na karshe daga karfe biyu zuwa uku zuwa hudu waɗanda su ne lokutan da yake sulusin dare na karshe an fahimta to sai wannan mai tambaya wannan kamar doguwar takarda ce kuma da labari ake ta da. sannan kuma mace ce nake ganin mai takardar ce assalamu alaikum malam ina neman shawara da mafita mijina ya yi ya min saki ɗaiɗai har guda uku amma ban bar gidansa ba saboda kafin saki kafin saki na uku ya kai wata biyu baya wato ya kai wata biyu baya kuma a gidan wato a gidan mahaifiyarsa a gidan mahaifiyarsa ke muke zaune ina tsammanin da abinci da wasu kayan masarufi yanzu na kusa gama idda ya dawo ya samen a gidan ya kuma musa sakin ya kuma musa saki na uku har ya je ya faɗi ƙarya da gaskiya wato wurin magabata na kuma sun bi bayanansa har sun ce sai na kawo shaida sai na kawo shaidar saki na uku in babu sai dai na koma wato zaman aurensa kuma saki na ukun daga ni sai shi sai Allah amma kuma ya musal ya wato amma kuma ya musa ya musa akan bihi ba malam me zanyi to yanzu ta zo wajen kwanzalta ko ba ta ta farko akwai kuskuranta daya a cikin maganganun da ta yi lokacin da aka sake ta sake uku ita ta tabbatar da haka musulunci bai dora mata ta yi idda a gidansa ba me yasa ta zauna yin idda a gidan saboda zamanta a gidan ya nuna kamar akwai wata alaƙa ta aure wannan kuskuren da ta yi kenan da aka in an sake ki sake uku la sakuna wala na faka wannan ya faru da hadisin wato fatimatu bintu qais wanda muhsin ya sake ta sahabi ne yana garin madina ita kuma tana makka sai ya ga wani mutum zai tafo garin madina sai ya auna kwanon sha'ir ya ce idan ya zo ya kai mata kuma ya sake ta saki uku sau da lokacin da aka kawo mata sai ta rena abun da ya kawo mata ta yi maganganu irin nata cewa ai ta fi karfin haka don me za a kawo mata wani irin kamar dai dan karan dinnan tana ga kamar tana da nafaka tana da ciyarsa to sai ta dauki kara sai ta kai wa banza Allah lokacin da ta kai manzo Allah aka tambaye ta saki nawa ta ce saki uku sai manzo Allah ya ce la nafaqata wala sukuna ba shi da haƙƙin ya ciyar da ke kuma ba shi da haƙƙin ki zauna a gidansa don haka wannan kwanukan sha'ir din ma ki dawo masa da shi wanda kika rena da ba ki da dalili akan wannan saboda abinda musulunci yace mace ta zauna ta idda ana tsammanin za a daidaita to yanzu saki uku ne kuma anan ta ce saki uku ne in ta tabbatar da saki uku ne me yasa ta zauna a gida wannan matsala ta farko kenan wanda kuskuren da ta yi ina ba ta kun fahimci maganar to ta yi kuskure ta zauna shi kuma ya tafi wata biyu ya dawo sai ya zo ya same ta a gidan to kuma watakila inda ya tafi can ba shi da mata yanzu ya ɗanɗani bala'in goronta na wata biyu a wani guri kuma ya zo yana ganin kamar da araha ko kuma ku gane ba shi ma son bura ne dawo da shi to da aka yanzu ya zo kuma ya same ta a gina kaga dole zai yi musu watakila don ya kwashi gara basa to ita kuma yanzu ba ta yadda ba ta ce sake uku ne sannan kuma ya ji ya samu ta ya gaya musu ƙarya da gaskiya don haka ta rubuta ƙarya da gaskiya ya gaya musu to kaga da da a gaban mu take a yanzu sai mu ce me ƙaryar kuma me gaskiyar tunda akwai gaskiya a cikin abin da ya fada kuma ku gane magana ba so da tana gaba na yanzu dole sai ta gaya mun ƙaryar da yi kuma dole ta gaya mun gaskiyar da yi saboda a wannan gurin magana za ta iya fitowa to yanzu abin da za mu yi mu ba za mu yi fatawa ba akan wannan ta ne yake da haƙƙin ya kira wasu wanda yake cewa wadda suka ce yayar su sun yarda sai dai ta zauna zaman aurensa saboda anan dole waliye ne za su yi aiki su waliye kuma kafin su yi aiki ba da jahilci za su yi ba sai sun kalli fatoyi da malamai suka yi da abin da manzan Allah ya faɗi idan saɓani ya faru tsakanin mace da miji mace ta zo ta ce mijinta ya sake ta sai mijin ya ce bai sake ba fiƙihun malikiya abinda suka ce shine alkaulu kaulu zauj magana maganar miji za a bi ba maganar ta ba kun gane magana ba maganar mijin ta za a bi ai ba maganar ta za a bi maganar miji an tambaye su mai dalili suka ce mace ba ta da alaka da saki namiji ne yake da saki shi aka ba mu saki idan mace ta zo ta ce an sake ta sai in mijinta ya gaskata ta in bai gaskata ta ba shikenan to amma sun sa sharadi mai kitabul muguni duk da cewa shi ba ba malike ba ne amma da ya yi maganganu irin nasa kuma da yawa malamai sun ba da fatawoyi akan wannan idan aka samu mace ta yi da'awar saki sannan sai miji ya yi musu to abinda ake yi shine ana neman ta da ta kawo shaida lakin na albayyinatu alal mudda'i ana neman ta kawo shaida akan da'awar da ta yi in ya rubuta ta ba da takarda in akwai mutane a gurin ta kira su kuma akan shaidar ta akan cewa sakin ya afku ta kawo shaidun ana son ta zo da shaidu guda biyu a adalai kaga wannan zai mata wahala to shi shikenan idan ta kasa zuwa da shaidu sai yaya sai a bar mijin ya ci banza haka a'a sai malamai suka ce to tunda ta kasa zuwa da shaidu wal yaminu alaman ankara waliyinta da ta sai a kirawo shi a gaban ta ya rantse da Allah bai sakin ba yanzu abinda ake neman mijin kenan zai yi shine tunda ya ce yayi musu to ba musu zai iya shiru ba in waliyinta yana nan yana jin mu abinda muke kuma ya san matsalar nan tasu ce to sai an kirawa mijin an kirawa wakilinsa saboda sai ya zo ya rantse da Allah cewa bai saki na ukun ba idan ya rantse ko da ya yi saki na ukun za ta koma wannan shi ne ra'ayin malamai amma daga cikin malamai suka ce in ta koma tana jin tabbas ya yi rantsuwa ne akan karya to in yazo zo saduwa da ita ta gudu masa kaga wani rikici suka zake kulla wa kenan malamai sun zake kulla wani rikici <laughs> ya za ta gudu masa sau da ka ɗaya ɓangaren malaman ne suka ce al'amarinsa yana wajen Allah in ya rantse akan ƙarya amma dole a yadda da shi kuma in ya sadu da ita ba zina ta yi ba amma zunubin zai koma kansa inda ya san ƙarya yake don haka duk a gaya masa waɗannan abubuwan ya ji da kansa in zai iya taron aradu da kasa ya tara waɗannan abubuwan duk sai an gaya masa so da Allah ka isar da labarin yadda muka fada karka je ka dora sabanin abin da mu muka fada wannan shine amana ce amana ce ta ilimi wannan shine abin da malamai suka fada kuma da muka ce la sukuna wala nafaqa babu ciyarwa babu gurin zama wannan ya shafi matar da aka sake ta saki uku kuma ba ta da ciki amma idan tana da ciki akwai nafaka akwai ciyarwa duk wanda ya saki matarsa saki uku aure ne babu amma dole akwai ciyaswa suka ce zai ciyar da ita saboda wajibi ne ciyar da ɗanta da yake cikinta ɗansa ne to tun da ɗan bai fito ba yana ci ne daga jikin uwar to dole a ciyar da uwar sannan suka ce kuma tana da dama ta nemi kudin shayaswa tun da an yi saki uku a ciyar da ita idan ta haifu sai ta ce to a biya shayarwa ƙur'ani da ya bata ba haramun ba ne in ta mai kudin saboda karka zarge ta ce ya zaɓi mu haifu da keke ce sai na biya za a shi eh, sai ka biya saboda ka sake ta sake uku ka dai gane ko ko baka ji ba Yau ba ga wata malar karanta mana ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا باي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا نعم ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون تبارك وتعالى يتي ولو أن أهل القرى آمنوا da mutanen alkariya sun yi imani akan nan muke muna maganar imani da samaratul imani imani da kaddara da sauransu mun faɗi abubuwa har guda goma ko kuma guda tara akan cewa wanda biye imani da kaddara yana iya samun waɗannan abubuwa a cikin rayuwa abu na goma shi ne annal khaira fi ma ikhtarullah wato kenan duk wanda ya imani da kaddara kuma Allah ya zaba masa ko abin da yake so aka zaba masa ko abin da ba shi yake so ba Allah ya zaba Lallai lalle ne sai ka yarda ka karba kuma ka yarda cewa annal khaira dukkan alheri da ka sani to fi ma ikhtarahullah yana cikin abin da Allah ya zaba ya fi komai zama alheri da abin da kai ka zaba faqad yuqaddiru Allahu 'ala al-mu'min min musiba Allah zai iya kaddara wa mutum mumini musifa fa yahzun zai bakin ciki wala yadri min al-masali amma bai san nawa ne abinda wani abun yake zama na alheri ba wajensa da yawa Allah yana hukunta wani abu ba ka sau makana jin haushi amma wani Allah kin baka wani abun shi ne fi baka alheri wakada surrifa anhu min shururi ai ba mamaki ma haƙi ashe Allah ya sarrafarwa da mutum ne wasu sharrance-sharrance ya kawar da su daga barinsa saboda abin da ya nema din akwai sharri wannan yasa sa adam yake ba mu Allah zaɓi kuma in ka ba mu Allah zaɓi ba za ka tabi ba ko mace kake so ka gaya ma Allah ka ce in akwai alheri ya tabbatar maka in babu alheri ya raba karka aura amma kar ka mutu da mutuwar so cewa kawai sai kai za a iya zame maka musifa idan Allah ya kaddara baka samu ba to shikenan sai kai hakuri ka tuna faɗin Allah ta baraka wa ta'ala da yace wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa ya lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji tabaraka wa ta'ala ce da yawa kuna son abu amma sharri ne akan ku kuma da yawa kuna kin abu amma alheri ne akan ku Allah shi ne ya sani ku ba ku sani ba maslahar yin haka tana hannun Allah kai baka sani ba sauraka yana daga cikin abin da in ka nema ka samu ba to ka yi haƙuri da ƙaddarar ubangiji domin zabin ubangiji shi ne ya fi komai zama alheri abu na goma sha ɗaya da za ka samu na falala da rayuwa ta yi kyau shi ne cewa annaja ta minan wato tsira da kake samu daga barin wuta domin dukkan mutumin da ya yadda da ƙaddara ya karɓe ta hannu biyu biyu to zai tsira daga barin wutar jihar ya yadda da hukuncin allah akan al'amarinsa kuma saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin sunan na abi dawud hadisi na 4699 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana yana cewa dukkan abin da ya kuskure maka to ka tabbata Allah bai hukunta zai same ka ba abinda kuma ya same ka to ba dama ya kuskure maka saboda haka akan wannan ba ka da matsala kuma manzan Allah cewa duk wanda yadda da kaddara ya karbe ta a haka su babu shakka ya huta amma wanda ya tsaya yana cewa da na yi kaza da na yi kaza manzan Allah ya ji wani yana yin haka sai annabi ya ce masa lauminta ala haza ce da ka mutu ba ka samu kuta daga wannan ra'ayin da kake kai ba ladakaltar nara da ka shiga wuta da haka kenan ashe dan adam ya tsaya ya karbi abin da Allah tabaraka wata'ala ya zo masa da shi babbar cin nasara ne abu na goma sha biyu shi zihabul hammi wal ghammi wal huzn wanda duk ya karbi kaddarar ubangiji to Allah yana tafiyar masa da takaici da bakin ciki da damuwa saboda ka sani Allah ne baka da damuwa ba za ka kwana kana bakin ciki ba saboda abun ya tsere maka abu na sha uku shi ake cewa min al-imani bil qadar yana daga cikin imani da kaddara al-imanu bi kitabati al-maqadir kai imani da an rubuta kaddarorin da duk za su same kamar yadda muka ambata a cikin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda muka ambata cewa Allah ya kaddara kaddarori tun kafin ya halitti sammai da ƙasai sannan kuma ƙur'ani yana tunatar da ɗan adam idan ka rasa to shikenan karkai bakin ciki in kuma ka samu karkai alfahari likaila ta asau alama ku wala tafrahu bima ataku abu biyu Allah ya hada ta asau alama ku karkai bakin ciki akan abin da ya tsere ma wala tafrahu ala ma asabakum kuma kada ku yi alfahari akan abin da ya same ku wannan shi ne fadin Allah tabaraka wa ta'ala kuma waɗannan su ne abubuwa goma sha uku wanda imani da kaddara dan adam yake cin gajiyarta to samaratul imani bil qadari wato khairihi wa sharrihi wani abu zaka girba ai duk da cewa abinda muka ammata din nan su ma girba kai don riba ne a cikin rayuwa amma malamai sun zabe wasu abubuwa na musamman da suke kallon cewa wanda duk yayi imani da kaddara yayi hakuri da ita to zai girbi waɗannan abubuwa a cikin rayuwarsa kamar haka abu na ɗaya da zai girba wanda kaddara ce za ta fitar ko haƙurinsa ne zai fitar da wannan abin shi ne al'ikidamu ala a za'ibil umuri zai samu ci gaba a kan manya-manyan al'amuran rayuwa duk wanda wani abu ya sabe shi sai yayye ya samu bai samu ba allah ya hukunta masa haka sai ya yi haƙuri to zai samu ci gaba a cikin al'amura manya-manya na rayuwarsa a rayuwar duniya nan gaba allah zai ba shi wannan cin nasara da haka in ka rasa ka haƙura to Allah sai ya mayar maka da abin da ya fi wannan alheri a nan gaba wannan shi ne abin da ake tsammani abu na biyu alƙaza'u alal kasal wata wakul dukkan mutumin da ya zamanto idan ya rasa zai bar ma'alla Allah in ya samu zai bar ma Allah babu alfahari babu komai to wannan kuma al'amarinsa ya zama zai kashe abin nan lalaci tattare da rayuwarsa za ka same shi ba malalaci ba duk mutumin da ya yi da wannan za ka same shi ba malalaci ba ne a rayuwa kuma za ka same shi baya tawakul akwai tawakul akwai tawakul tawakul shi ne dogaro da allah a tawakul shi ne ka zo ka zauna a inuwa baka da aikin komai ka ce za ka samu arziki wannan tawakul kake ba tawakuli ba ne na jin kowa ya fahimci wannan ko yawa ka aikin komai amma kana cewa akwai arziki zai ba. ga wannan tawakul ne wanda ya yarda da kaddara to ba zai zama yana da kasala ba saboda za ka same shi mutaharriki ne domin ya san Allah ya hukunta amma sai da sababi ake samu dole zai bi sabab wanda ku ya zo ya zauna ya ƙiya bi sabab yana cewa kuma zai yi to tawakul yake kusan ana iya cewa wahami ne wannan waham kuma yana kama da wauta wato duk kowa yana motsi yana gudu amma kai kana cewa bari dai kuma abun kisan yana nan yana tafiya kowa yana gudu saboda gudunsa shi ne tsira amma kana cewa bari dai to bari dai ai akwai alamar wauta a ciki tunda dai baka yi motsi ba har yanzu to yana da alamar wauta dan adam ya zo ya zauna kawai saboda samartakasa ya ji ba zai yi aikin komai ba ba zai tabuka komai ba amma yana jiran zai yi kudi to watakila sata za ka yi kuma kudin sata ba su albarka yanzu ka dubi kidnappers duk inda aka ce an samu cin nasara an kamo kidnappers ka taba ganin kwanciyar hankali a kansa ko an ba shi miliyan nawa ba dama haka za ka ga barawo dan fashi wanda suka tsare hanya da bindiga ambrobus ba ka taba ganin wani mutum wanda yake a nitse da kwanciyar hankali ba ko yana jin daɗi kwanciyar hankali a jikinsa sai dai ka gan shi a fiffige babu sutura fiskar ta canza ya yankwa ne kuma ba jin daɗi kuma ba kwanciyar hankali to haka irin waɗannan kudaden suke duk yadda ka samu ba za maka da hankali ba na gara ka zama to kai kwadago ka samu 500 ka zo kana tinkaho kana ce a zuba bin har da bita da obaltin ka sha sai ka samu kwanciyar hankali saboda halalci ya tabi utayi halal tana bin tsarkakakken abu kuma tana da kwantar da hankali amma haramun tayar da hankali take komin girman ka aikin gwamnati in ka bi hanyar da bata dace ba kuka saci kuɗi to Allah ba zai kwantar ma da hankali ba ko ba a kama ka ba ko ba daɗe ko ba jima ba za ka samu kwanciyar hankali ba duk ranar da ta zagayo sai ka tuna wannan abu oh, la ranar kaza ba mun yi kaza ko da ba za ka gaya ma ba sai ka ta tuna maka saboda haram ba ta kwantar da hankali ka nesance ta diyan da za ka yi da haram ba za ta baka kwanciyar hankali ba ba ta nutsar da dan adam sai dai ta lalata mishi tunani so dole mutumin da ya yadda da kaddara ba zai zama magandaci ba zai yi aiki da sabab saboda ya san sai ya bi sabab zai samu sannan ba yi da tawako abu na uku asabati fi mawajihati at mutumin da yadda da kaddara zai samu tabbata wajen fiskantar maƙe waɗanda suka ƙetare iyaka ma'ana mutumin ne dan ta'adda mutumin da yadda da kaddara da komai ba zai samu matsala ba da shi saboda me saboda zai samu tabbatuwa domin ya san ba mai yi sai Allah ko babu abin da zai same shi sai Allah ya rubuta masa wannan shine imani na hudu shine as-sabru inda nuzulil masa'ib duk mutumin da ka same shi yana da tawakkuli da imani da kaddara da yadda da ita da hukuncin ubangiji to za ka same shi mai haƙuri ne lokacin da musifa ta sauko saboda ya san allah ne ya kawo ta ba yadda ya iya ifin tabarinsa a daina shi yasa yanzu in an ma mutuwa kai ta ihu inda ba hawaye kake zuwa ba na tausayi don yi ta ihu wanda ya mutu nan ba zai dawo ba in an yi ma gobara ko an yi wani abu don yi ta ihu ba za ta dawo ba Su gara ka sa haƙuri ka ce inna lillah wa inna ilaihi raji'un shi ne maka alheri Don haka za ka same shi da haƙuri a lokacin saukar musiba abu na biyar arrida wal qana'a bima qasama Allah duk wanda ya imani da kaddara ya yadda da ita za ka same shi ya karbi hukuncin Allah kuma ya gamsu da abin da Allah ya raba misali ka iya fitowa kai ta yawo kana neman aiki kuma baka samu amma in an taba ka baya baka samu ba zaka ce akwai Allah kenan ka nuna yardar ka ka karbi ubangiji kuma Allah yana son masu wannan hali amma yayin da ka nema ka rasa kuma ka zauna a bakin hanya kana ta zagin uban kowa mutane kawai don iskanci aikin ma sun hana mu a to ba mai baka aiki wannan ba zai sa a baka aiki ba kuma wannan ba zai fitar da kai daga cikin fitinar da kake ciki ba don haka gara ma ka yarda da Allah ka tsaya ka samu yarda da ubangijin ka cewa haka Allah ya hukunta ba za ka samu abu na shida dukkan mutumin da yadda da imani da kaddara da ubangijinsa zai samu al'izzu fi talabil hawa'ij wato zaka same shi mabuwayi ne wajen neman biyan bukatunsa a gurin Allah ba sai ya tankwasa ya lalatar da kansa ya yi aikin zunubi a gaban wani ya kasa ba yana jin shi aziz ne yana da buwaya domin wanda duk yana jin zai roƙe shi to shi ma ba Allah ne ya masa kamar yadda wani bawan Allah ya fito yana neman abinci bai samu ba ya yana nema bai samu ya dawo gida ya zauna damuwa ta ishe shi sai ya fara tunanin yana da dan mai kudi ya kamata ya je wajensa saboda ya samu abincin da za a ci wadda ka kodaya ya fito zai tafi hanya yana tafiya sai ya samu kuma al'umma ta cika masallaci suna sallar isha sai shi ma ya lola ya jona haka yi sallah ya daga kai ya kalli mutane sai ga kowa tasbihi yake da azikar ba wanda ya damu da kowa kowa ya sai Allah ne a gaba ya ce to tunda abin Allah aka sa a gaba shi yanzu ya fasa zuwa wajen ɗan'uwansa shi ma Allah zai sa a gaba shi da ya zauna ya sa Allah a gaba ya yi ta addu'o'insa ya farfaɗi abin da zai fara sai kaɗai rigarsa zai koma gida ashe lokacin da ya tawakkuli da ubangiji ya yadda da kaddara ya miƙa ma Allah al'amari bai je wajen ɗan'uwan ba dan uwan yana can yana zaune shi kuma Allah ya cusa masa tunanin dan uwansa ko ya ci abinci ko bai ci abinci ba ya sana'anta abinci da komai ya je jibge a gidansa ya gaya wa matarsa ya ce in ya dawo ku bashi kira da wai samu abinci shi za duk wanda yadda da Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya masa mafita da gaske ne saboda ka zaka ji al'iz kana da izza ma'ana kana da matsayi ba wai girman kai ba kana jin kai Allah ne mai yin komai saboda haka shi zaka roƙa wanda duk yadda da kaddara haka zaka same shi abu na bakwai al-istiqamatu ala al-umur duk wani al'amari da ya zo a duniya ba zai girgiza imaninka ba saboda ka yadda da kaddara duk abin da ya zo sai ka dangana shi da Allah ne yake da shi wannan babbar nasara ce a cikin rayuwa dan adam wani abu ya same shi ya ji ba wanda zai mika ma al'amarin sa sai Allah ya ji koma mene da ya same shi kawai Allah ne ya hukunta masa to wannan babban al'amari ne zaka ka samu wannan idan ka samu in imani da kaddara abu na takwas shine dawabul luju'u ila ilallah za a same ka kullum kai mai komawa ne ga Allah saboda ko tuntube kai ka ce Allah duk abin da ya faru za ka cewa Allah saboda kai baka da wani wanda zai samar maka da wani abu baka da wani wanda zai baka wani abu sai Allah in Allah ya sa ta hannun wani kuma dole ya kawo ba yadda zai wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala kuma shine imani da kaddara abu na tara wanda zaka samu shine al-iqtina'ul tam zaka samu gamsuwa cikakkiya cikakkiyar gamsuwa gashi kana jin yunwa amma baka dora ma kowa ba kai ka yadda kawai Allah ne bai baka kaci ba gashi baka da kokobo amma kana jin kawai Allah ne bai kawo ba in ya kawo zaka samu zaka samu gamsuwa cikakkiya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine rayuwar mutum mai imani i'tiraful aqal wato shine abu na goma wato zaka samu furuci na hankali ma'ana duk maganganunka za su zamanto sun dace mutumin da ya imani da kaddara shine ba zai zargi wani ba amma wanda bai imani da kaddara ba to hankalinsa sai ya rinka sawara masa wani mutum na daban da karasa za ka fara tunanin wani ne ya sa ma hannu ko to kaga hankali bai amfani ba kenan hankali yanzu ya manta da Allah ya koma ya ba mu wani fawa wani mutum ma yana da wani tasiri da zai iya hana dan adam arziki gashi kuma mun ce tun annabi ya ce tun kana ciki an rubuta ma arziki saboda duk mutumin da ya da kaddara zai samu wato hankali mai furta maganganu masu dacewa da sanin abin da ya kamata abu na goma sha ɗaya shi ne a bai bainal mahabbaci wal irada kuma duk wanda yake da imani da ƙaddara to za ka same shi ƙwaƙwalwarsa da tunaninsa suna iya rarrabe tsakanin so da nufi na ubangiji akwai abin da allah yake so akwai abin da allah ya nufa allah yana son duk duniya ta bauta masa shi yasa ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ba a ware kowa ba da kafiri da musulmi duk annas ne ya ku mutane ku bauta mun wannan shine abin da Allah yake so amma a iradarsa akwai waɗanda cikin iradarsa ya musu iradar za su shiga wuta a cikin nufin Allah akwai wanda ya nufa za su shiga wuta don haka ba za su amsa wannan kiran ba da aka ce to sai waɗanda Allah wato ya zaɓa to mai imani da kaddara ya san cewa akwai abin da Allah ya so akwai abin da kuma Allah yake nufi zai afku an gane saboda haka in Allah ya so ba za ka samu ba nufinsa ba za ka samu ba to shi kenan ba za ka samu ba ko da kana so don haka da sonka da iradar ubangiji sun yi sabani kamar yadda iradar ubangiji da sansa din ma suka yi sabani domin ya ce kowa ya bauta masa amma a cikin iradarsa akwai waɗanda baya nufinsu da shiga aljanna don haka za su saba wancan umarnin da Allah yi na fata an fahimta walaisa kullu ma arada Allahu ahabbahu walaisa kullu ma ahabbahu awjadahu ba duk abin da Allah yake nufi bane shi Allah yake son sa <laughs> ba duk abin da kaga Allah yana nufin sa yana son sa bane ba duk abin da Allah yake nufi yake so ba na fata an fahimci wannan magana Allah ya nufi kafiri da sai ya shiga wuta iradarsa ce amma baya son kafiri ko yana so aya a fili magana take ko kun yadda Allah yana son kafiri to ci cewa wallahu la yuhibbul kafirin cewa mai fa inna allaha aduwwun liwa lil kafirin amma a aradar ubangiji sai an yi kafirci cikin nufinsa sai an yi kafirci a duniya kuma ya ce wala yarda li ibadihi bai yarda mu bayinsa kafirci ba amma a cikin iradarsa sai an yi shi yasa ya ce a nan kai za ka zamanto waɗannan abubuwa ba za su rikitar da kai ba falaisa ma arada a ahabba ba duk abin da Allah ne yake nufinsa kuma yake son sa ya nufa wasu sun yi kafirci ko mun yi kuskure ne kawai ai kuna ganin kafirin ko ba ka ganin su saboda haka da nufin wa da nufin ubangiji amma ba dole ka dawo ka ce ma Allah kuma yana son kafirci ba Allah baya son kafirci ina fata an fahimta to sannan kuma idan ka zo walaysa kullu ma ahabbahu awjad kuma nan kuma ya kamata ka sani ba duk kuma abin da Allah yake so yake samarwa ba yanzu ai da tunda yana son ka shiga aljanna ya samar da ita amma yanzu dai bare samar maka da ita ba a wannan duniyar dole sai ka mutu so ba dukkan abin da Allah yake so kuma kai kana son sa kuma Allah zai samar maka da shi ba saboda haka kenan sai ka sani a cikin imani da kaddara ba duk abin da kake so Allah zai samar maka da shi an gane yanzu aure abun so ne aiko musamman ma ga wanda ba shi da mata amma ko ba dole ne Allah ya samar maka da auren a yanzu ba amma kuma yana son ai auren ba dan haka ka sani ba duk abin da Allah yake so yake samar maka da shi ba na ga kamar mutane fa sun dan yi jirum a wannan gurin to ko kai jirum ma dai haka matsalar take <laughs> ina fata an fahimta a yanzu arziki na kudi abun so ne abun Allah ko ba abun so bane ku rinka ba da amsa ba tsayawa ta <laughs> arziki ai kowa yana so ko ba haka ba asali ma yana daga cikin addu'o'in annabi Allah ya raba shi da talauci yawa amma ba duk son abin da Allah yake so yake samar ma dan adam ba dan dan adam yana so da haka yanzu zaka yi ta addu'a Allah ya kawo arziki amma ba dole ne tare da cewa kana son arzikin Allah ma yana son arzikin amma ba dole ne ba ya samar maka da shi ba shi yasa ce walaysa kullu ba a ahabbahu awjadahu ba duk abin da Allah ne yake son yake samar da shi ba a cikin imani da kaddara dole ka yarda da wannan ka dawo watakila in ba a isa ba kai ta magana an ce in mun yi addu'an nan ana karɓa amma nayi nayi nayi nayi amma kuma Allah yana son addu'ar kuma ba dole ne sai ya samar maka da amsar addu'ar ba <laughs> ko yawwa abu na goma sha hudu da mai imani da kaddara yake samu yana samun intifa'u il-kur'ani wal mawa'iz duk mutumin da kaddara ta zuciya a zuciyarsa in an karanta masa Al-Ƙur'ani sai Al-Ƙur'ani ya ratsa shi kuma dole in an karanta masa alkur'ani sai ya amfana kuma dole in an yi wa'azi sai ya amfana wannan masu yarda da kaddara ne suka fi amfanuwa da alkur'ani ba kamar mutanen da suna da cewa sun yi imani amma kaddara ba su cika karbanta ba ana sabon wannan sau da aka wani sai ga saboda rashin imani da kaddara din ma ƙur'anin da aka gaya masa in ba a yi sabon sai ca muni ah, za ka gaya ma alƙur'ani E, kai za a gaya ma to dama za a gaya ma in ba kai ba ai irin ka ne ma kamata a gaya ma qur'ani <laughs> ko ba haka ba yawa abu na goma sha biyar alfalah wal usulu ala huda duk mutumin da ya yarda da kaddara to zaka same shi dana da cikakken samun rabo a Allah kuma a rayuwarsa ta duniya wannan sai ya kai ga samun shiriya duk abin da zai ba zai tabe ba saboda ya yarda da komai daga Allah samu ko rashin cuta ko rashin lafiya ko lafiya ko rashin lafiya ko ma menene zai ya yarda saboda haka zai samu shirya a wajen ubangiji wannan shirya kuma za ta jefa shi ga samun babbar rabo na shigewa cikin gidan aljanna abu na goma sha shida shi ne usulul bushara bi karamatillah mutumin da yadda da kaddara zai kai ga samun busharar ubangiji Allah zai masa albishir tun daga nan duniya irinsu ne ake cewa innal ladzina abinan ah, innal ladhina qalu rabbuna allah ta istaqamu alaihimul mala'ikatu almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru saboda sun yi a kan tsayawa da imani da kaddara Allah zai musu albishir da karama duk wanda ya zo mutuwa an turo mala'ika yana masa albishir yana da babbar karama a wajen ubangiji cewa amma albishir tun kana kan gadon asibiti ba ka bar duniyar ba mala'ika zai ce kai karfa ka damu inda za ka tafi nan hutu ne ya fi wannan wurin da kake muna maka ma albishir da aljannar da Allah ya ce ta an maka tanadinta tana nan sai su kara maka cewa me ya damuwarka nanu auliya uku a duniyar ma tare da mu kuke sannan a da ni za ka kasance to me kuma ai ka gaba ka da matsala to waɗanda duk suka yi imani da Allah za su samu wannan za su samu al'am aminci ranar mutuwa daga wannan duniya ba za su mutu da takaici ba abu na goma sha bakwai hubbuddin bil istisharin lazzati fil ibada fil kiyami bil ta'a bil ma'ashi masu yadda da kaddara masu imani da kaddara suna samun son addini a zuciyarsu to da za ga kullum zuciyarsa tana ɗanfare da abin da ya shafi Allah zai yi zikirullah zai yi sallah zai yi karatun alkur'ani zai so ma al'umma alheri shi kullum a haka yake kuma yana da wani arziki na al-istishar bil lazzati fi ta'ati zaka same shi yana jin daɗi in an tsaye da sallah duk lokacin da aka tada sallah to za a kare sallah yana jin daɗi da samun kwanciyar hankali waje tinabil ma'asi kuma za ka same shi ya ne nasanci aikin zunubi baya kusa da su imani da kaddara abu na goma sha takwas wadda mai imani da kaddara yake samu a cikin rayuwa ya harisu alal istijabati li kulli ma yaslihu fid dunya zaka same shi yana da kwaɗayi. Kwaɗayi yake da shi na iyaka na kullun yana son yana da kwaɗayin ya amsa duk wani abin da zai kyautata rayuwar duniyarsa in an zo ana magana abin da zai kyautata masa rayuwa to za ka same shi kullum yana da kwaɗayin gaggawa yake a faɗa ya amsa zai tafi ya aiki da shi shi sa wasu mutane suna jiran a gaya musu aikin alheri za ga suna kokarin aikata saboda suna da istikama, suna da wannan imani da ƙaddara da wani an faɗi sallah da daddare zai je kama wani ka faɗi wani abu zai je wani ku daga nan in an ce magana cewa zai gwada zai fara saboda kullun yana da kwaɗayi me zai kyautata alaƙarsa da ubangiji ya ji labarin abu sai maza ya je ya aikata shi ana samun irin waɗannan mutane sa'annan banda wannan kuma yana samun hubbul za ka same shi da son matalauci yana son talakawa kusa da shi saboda ya kyautata musu don kullun so yake yi abin da zai kyautata rayuwarsa ma'ana ta duniya da ta lahira duk yadda kuma ka kyautata ma wani fakiri dan bai da shi to Allah sai ya mayar maka abun da ka kyautata masa kuma sai ya maka kari akai kuma zaka same shi yuhibbul yatim yana son maraya inda ya ga maraya za ka ga yana jin tausayinsa yana son ya taimaka masa wal muhtaj za ga gan shi yana son taimakon mabukaci ina mabukaci yake sai ya kyautata masa wanda duk suka yarda da imani da kaddara suna samun irin wannan abu na goma sha tara yaj'alu nafsahu tadhiyatun fi sabilillah li'annahu yu'min billahi wa bil mi'ad wa jannatir rahman allati wu'idat lil muttaqin zaka same shi ya sa kansa ko ya sadaukar tadhiya shine ya sadaukar da kansa akan wani aiki wanda ya shafi Allah zaka ya sadaukar da kansa zaka wasu mutane duk abin da ya shafi na'am to ana cewa akwai iska za ta taso amma sauranmu guda biyu ne mu ma mu sauka ubangiji Allah ka sa abin da yake cikin iskan nan alheri ne Allah ka tsare mu da abin da yake ciki na musifa wannan shine abin da manzo Allah ya ce in kun ga iska abin da za ku fara kenan cewa alherin da yake cikin ta Allah ya tabbatar mana da shi sharrin da yake ciki Allah ya tsare mu ka samu mai wannan hali yana sadaukar da kansa ga hanyar tafarkin ubangiji saboda ya yi imani da Allah da kuma ranar makomarsa ya yi imani da aljannar Allah mai rahama wadda ya tanada ta ga masu tsoron Allah sannan sai na ashirin shi ne alhidayatul haq Allah zai ɗora shi akan gaskiya duk jayayya da rudun da ya shigo ma al'umma shi sai Allah ya ɗora shi akan gaskiya wanda ya yi imani da kaddara saboda ubangiji ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imani wannan shi saboda aka jama'a iska ta taso a tafiya hankali kuma gobe ma dora to jama'a wannan shine imanin da ake bukata wanda ubangiji ce law amanu da mun yi imani zai bude albarkar kasa jama'a muna son wannan imani sai mu ta kokari Allah kuma ya taimake mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilayha al qawlin wa na'udhu bika min al-nar